Ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba ne ya sanar da dakatar da ayyukan gamayyar ta ƙungiyoyin 'yan jarida mai de la Presse ta hanyar wata takardar da ya saka wa hannu ba tare da fayyace makasudin ɗaukar wannan mataki ba. Ko da yake sakataren ƙungiyar ma'aikatan watsa labarai ta Sinatik Mudi Musa na cewa abin ya yi daidai. Idan kuna tuni bayan juyin mulki na ranar da shida ga watan Juli, wasu 'yan mara masu kifaffen gwamnati baya sun yi taron gangami domin su je can da shugaban ƙasa su kubutar da shi wannan shugaba wanda sojawa suke tsare da shi kuma su hayar da shi saman kargal mulkinsa. To cikin wa'annan mutane a sahun gaba akwai shi wannan president na Maison de la Presse. To kuma kun ga wannan ai harkar siyasa ce kuma bai shahi harkar ta da aikin jarida ba, kenan bai kamata ba a ce an samu shi wannan mutum a matsayin shi na president de la maison de la presse a cikin irin wannan taro To sai dai wani kusa a kungiyar 'yan jarida ta Onimed Ibrahim Amadu ya kalubalanci wannan mataki a bisa la'akari da yadda abin ke kama da katsalandan a harkokin cikin gidan kungiyar da ba ta da alaka da harkokin siyasa. Eh, ministan cikin gida ya yi babban kuskure ta wannan kungiya ta 'yan jarida eh, ba kungiya ba ce wadda take cikin harkar siyasa. kenan kaga ba yayyuwa a ce eh, kungiya da ba ta shiga harkokin siyasa kuma a ce an dakatar da aikinta ministan ya damƙa al'amuran gudanar da ayyukan kungiyar a hannun wani kwamitin wucin gadi da ya kunshi sakatarensa da na ofishin ministan sadarwa da wasu daraktoci abinda editan jaridar Letan Zabairu Sule ya ayyana a matsayin wata barazana ga 'yancin aikin jarida. Yana iya ya ce ya rushe association amma ba su da izinin su ce su za su zagoranci ko da na wucin gadi ne na kungiya ta 'yan jarida 'yan jarida suke da kungiyarsu tunda ka wani tallahi da 'yan jarida ke samu ta hanyar wannan kungiya ba za su ƙara samun ta ba wani horo da ake ba 'yan jarida ba za su ƙara hoton tun da kaga su 'yan jarida ba su da wani alaka da gwamnati inda ana son aikin jarida na gaskiya kenan kaga wannan barazana ce ga inci na kawa kungiyoyi da kuma inci na magana na 'yan jarida. Dama tun a watan Disamban da ya gabata ministan cikin gida ya umarci shugabannin gamayyar kungiyoyin ta Maison de la Presse su jingine zaben da ya kamata a gudanar domin sabunta mambobinta. Saboda a cewarsa abu ne da ka iya zama silarta da zaune tsaye. Wannan dambarwa na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kafafen labarai masu zaman kansu ke cikin halin ƙangin rayuwa sakamakon rashin biyan su albashin watanni da dama lamarin da ke da nasaba da halin fatarar da irin waɗannan kafafe suka tsinci kansu ciki wanda kuma ake dangantawa da jerin takunkumin da ƙasar Nijar ke fama da su sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2026. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.